وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله تبارك وتعالى عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن كل من صار على منوالهم واقتفى أثارهم بإحسان إلى يوم القرار والخلود والثبات والدين أما بعد kuma bado 'yan uwa masu albarka tun daga kan shugaban wannan zama dan uwa daga wannan asibiti mai daraja wanda yanzu ya kare wannan jawabi mai tsadan gaske na budewa malaminmu kuma ɗaya daga cikin jagorori al'imama doktor yahaya tanko da kuma dukkanin 'yan uwa da ke hallare suke kuma halarci a wannan ɗaki da daɗe wanda mun daɗe mun kwankwada daga irin alkhairan wannan wuri tun muna 'yan safa-safa har wannan marradin. na mana yaso musulunci gaba ɗaya mu assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau kwanci tashi har mun shiga rana ta ashirin a watan azumin ramadan na wannan shekara ta dubu da arba'amiya da arba'in da biyu gaskiya yana daga cikin alkhairi na rayuwa ka hararo alkhairan magabatanka domin sun ba da gudunma ba karama ba wajen ɗorewar al'umma akan turba ta gari abinda nake nufi wannan majalisi na jawabi daga malamai kusan shekara yau fiye da hamsin kenan ake yi ko kusan hamsin zance tun da tun 1967 wannan abin aka fara shi da yawa nan cikin ku ku zo duniya ba mu ma din ina muke a lokacin tuku misali tun lokacin yakin sasa 67 har zuwa lokacin da abin ya fara ɗaukan wato sahu a 1970 lokacin da aka kare yakin basasan Najeriya shekara uku aka yi ko to kaga ayakon da suka gabace mu wajen tunanin wannan alkhairi da yawa cikin suna ƙasa a kwance cikin rahamar Allah insha Allah amma ga abin na ɗorewa sauraka a yanayi irin wannan ba za ka mance da irin su dr hassan gwarzo ba suna cikin wanda suka asarin tafiya da babban limami sheikh na'ibi suleiman wali lajikan malam da alƙadi jazuli nuhu ba za mu mance ba kullum za ka suna ta wannan wajen asasa wani alkhairi a wannan wurin irin su alkali idris kuliya tsawon limamin kano marigayi da alkali ya haya su babban limami sheikh isa waziri da kowa ya sani malam ramadan in ya zo kun shajin da ainihin wato majabakinsa kuma kun san dai kashi gwamnati ba za a amince ba misali to musamman yan ramadan ya tsaya za ka ji tafsirin malam ya karaɗe kano gaba ina nufin jagorin alkhairi ne a cikin wannan tafiya wanda duk sun koma ga Allah da ainihin kuma Profesa Shehu Galadanci shi yana raye Allah ya ƙara masa lafiya da tsawon kwana mai alkhairi tare da mu gaba ɗaya. Zammanci kuma da ainihin Sheikh Malami Malamin mu a Doktor Amidin Abubakar Allah ji kanshi wanda ina iya tuna kusan jawabinsa na ƙarshe a nan wurin ya tafi aikin haji kuma bai dawo ba a can Allah ya karɓi shi Allah ya haska ka kabarin su gaba ɗaya. su malam su ba mandawari da dan uwa kuma abokin tafiya dr yaya faruk cedi duk waɗannan yan uwa sun ɗimama kwakwalen matasa ɗimamawa irin ta alkhairi daga wannan membari wannan dandali na jawabi daga malamai al'ajubar ramadaniya al-mausumiyya sanawiyya kenan baka ka manci alkhairin magabatan kakan kan aikin alkhairi ah, na faɗi wannan domin na tunatar da mu alkhairin da ya gabata kuma Allah ya tara mu akan alkhairin ya samu dace waɗanda ke rike da kambi da jagoranci na wannan membari Allah ya ƙara musu ƙarfin gwiwa da jagoranci da ikhlasi da sabati da haƙuri da kuma jajircewa da juriya wannan kenan maudu'in da aka ce ne magana a kai ban san ko minti nawa ko awa nawa ko awanni nawa ba jagoran zama ya bani idan ka ji yanzu yi sukuwa bita daga fagen ɗan dukushi to cini da ni birki an taka amma a bari ɗan karkare abin da nake da shi a cikin 'yar jakata Allah kuma ya amfanar da mu ya sa mu dace abin da aka ce ne magana kai um, shi ne wato kamar da kuka yi shugaban zama ya gaya mana wato aikin lafiya da haƙoƙin da ke kan ma'aikatan lafiya na fata an gane ko amma sai muka ce a musulunci kenan kaga da'irar maganar ana son a kalli abu ne daga mahangar musulunci to Allah ka datar da mu wannan muhadara na gudana ne a yau kamar da na faɗa yau 20 ga watan Ramadan 1442 kuma cikin baka biyu ga watan Mayu 2021 wannan bayanin nawa ya kunshi kunshi ya kunshi kunshi kamar haka muqaddima aina yi ta sannan kuma in ka ce lafiya menene mafhum na lafiya mece ce lafiya sannan kuma wane ne ma'aikacin lafiya magana ce mai faɗi sannan kuma haƙoƙin da ke kan shi ma'aikacin ko ma'aikatan lafiya sannan sai karkarewa da kammalawa kenan abuwa ne guda biyar ɗigo ɗigo ne guda biyar Eh, wanda nake so na yi magana a kai ko shakka babu ƙwararre da ya samu lokaci fagensa ne wannan kila fi ni cancanta ya wannan magana din amma tare da haka eh, zan faɗi abin da Allah ya hore idatar da mu wajen faɗin daidai da fahimtar daidai da kuma aiki da daidai farko dai tukun idan ka ce ainihin eh, lafiya lafiyar ruwa kuma waye ma'aikacin lafiya kalmar lafiya kalma ce asalinta a larabci ne aka hausantar da ita daga afiya bahaushe ce lafiya kasan bahaushe gwanin aro ne ba lalai ne kuma mai da kayan aron ya dai ara kuma shi kenan hankaka ne shi mai da dan wani wainaka to kuma diyare na yana diyaren da baya aro ai ce ne an gane ko sauraka lafiya kenan ah, ba sai na ɗauko tarifin da ita hukumar lafiya who ta faɗa ba da an kaza saboda fahimta su da lafiya mu a mu fahimta ce tsukakkiya domin idan ka ce lafiya wata fahimta ce yanayin jiki da yake da korewar cuta ga ni a ba ka ce komai ba nan misali kafin ka fahimci lafiya sai ka kalli lafiya. ba lafiyar akuya ake nufi ba ba kuma lafiyar shuka ba ba kuma lafiyar mota ka ake tare da kalmar lafiya ana itlatinta ta amma anoni da mukan ce muna son zama lafiya ko da jiki baya ciwo inda tsoro kaga babu lafiya ashe kalmar tana da faɗin gaske amma a fahimtar da muke nufi a nan lafiya dai ita ce ta ɗan adam ta mutum domin shi mutum ai khalifa ne a ban ƙasa an gane ko Allah ya halitta muku duk abin da ke bayan ƙasa ne domin ku ci amfaninsa tun da yake haka ne kuwa idan shi wanda ya zama khalifa a bayan ƙasa ba shi da lafiya to kusan kuma ba shi da lafiya shi yasa kafin ka fahimci lafiya sai ka kalli mutum daga janibi biyu ɗan adam duk inda ka gan shi yana da ɓarayi biyu yana da abin da ake kira aljanibul maddi da kuma aljanibul ruhi bangare na gangar jiki da kuma bangare na ruhi Allah ya ishara zuwa ga wannan a cikin sura mai lamba 38 aya ta 70 zuwa 71 yace id qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun basharan min tin fa idha sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faq'u lahu sajidin lokacin da Allah ce zan halicci mutum min tin min huna bayaniya zan yi mutum daga min ta bayani ce ko kace ta asali don min a siyasar larabci takan zo a mana guda biyar ba wani zan faɗa ba ɗauki ɗaya min huna asli ai min aslin tiniyin zan halicci mutum daga yumɓu daga laka daga ƙasa daga tabo hausa ce ashe kowane mutum yana da ɓangaren da muke kira aljanibul maddi a tini to mutum na da wannan janibi don kana maganar lafiya wannan kake kallo to shi ne fassarar lafiya a mahangan da irin su WHO suke kallo kaga wannan tarihi ne wanda yake kasir? ɓangaren mutum na farko kenan yana da gangan jiki amma kuma yana da abin da ya fi gangan jiki ruhi da ruhi mutum yake mutum ba gangan jiki ba to kafin ka fassara lafiya sai ka kalli mutum abin da suke kira holistically yani yani bi rummatihi bi kulliyatihi ba juz'insa ba mawakin nan na cewa ya khadimal jismi kam tashqa li khidmatihi ata'abta nafsaka fima fi khusranu aqbil ala nafsi fastakmil fada'ilaha fa anta birruhi la bil jismi wai ya me yi ma jiki hidima kwalliya ya ci mai kyau ya sha mai kyau khalas ya ce ka wahalar da kanka wajen ma jiki wahala ka manci hakikanin wane ne kai kamance da ruhi fa'anta bin ruhi labil jismi insano da ɓangaren ruhi kake mutum ba da gangar jiki ba to ashe in kana maganar lafiya sai ka kalli abin taɓarayi biyu yana da lafiya ne jismiyan ruhiyar fa misali mutum duk lafiyarsa ya ci ya ƙoshi ɓauke ke sabalta keke amma mashayin giya ne ya ba shi da lafiya mazinaci ne ba shi da lafiya na fata kun gane ku ai kamar masu magana kan security ne suna maganar security al'amnu suna kallon tsaro ta bangare ɗaya ne kawai yanzu misali idan aka ce ga wani mai mulki ko mai isa ya samu tsaro sai mu ce mai ai yana da tsaro in ka ga makaman da aka girke a kofin gida in ka ga irin security gadget ma'ana abin da ke hana akai akai ga taba shi to sai dai kuma a inda yake kwanciya ina ba da misali ne kawai kaddara a ce akwai matan maza tare da shi a lungu akwai giya to ai ba shi da tsaro ai kaga ya samu tsaro ne kawai ta gangar jiki kar a taba shi sai dai ba shi da tsaro daga babban makiyinsa shedan saboda tsaron da kake bukata ta gangar jiki don kar a cutar da kai ne wace cutarwa ta wuce shedan ya kai ka kasa ya kai ka wuta kenan kaga babu tsaro a nan inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis suratu fatir aya ta shida ashe kenan dole in kana maganar lafiya sai ka kalli mutum ta janibin sa kenan lafiya a fahimtar mu shine wani irin yanayi na kubuta gabarin duk abin da ke kawo cikas ga kacokanin mutum ma'ana yana da lafiya ta fuskar kwakwalwa ta fuskar gangan jiki ta fuskar tunani ta fuskar uwa uba tsakaninsa da mahalicinsa a misali idan baka zauna lafiya da Allah ba ta fa'alar duniyar salam ina amfanin lafiyar a jiki fir'auna suka ce yakan yi shekara arba'in bai yi mura koma mashako ba fir'aun amma ba shi da lafiya don dan wuta ne to kun gane ashe ba nan take ba misali to amma tun da magana ga yadda take dole mu koma zuwa ga aga ah, abin da muke fahimta conventionally muna nufin cewa ma'aikatan lafiya a irin tsukin da aka saba ne kawai wannan muku bayani ne don ku fahimci faɗin abun amma sai mu sake tsuke maganar ta koma zuwa ga da'irar da kwakwale ke kai mata hari da kuma hango ba kuna fahimta ta tayyib to tun da yake haka ne kuwa ah, mun fahimci wa ake nufi da ainihin lafiya to muna da nasoshi da suke magana kan lafiya ai suna da yawa domin shi musulunci ai ba addini ne da yake wato ya taba wani bangare bai taba komai ba komai ka. yanzu misali ka ɗauki sura mai lamba shida aya 162 mai Allah ta'ala ce ya ce kul inna salati wa nusuki wa mahiyaya wa mamati lillahi rabbi'l'alamin alamin la sharika lahu wa bidhalika umirtu ana awwalul gaya musu da sallata da yanke yanken da nake da rayuwata da mutuwata tawaye ta Allah ce to ashe da yace rayuwa to ai a rayuwa ake fafutukan kiwon lafiya ana ake gyartanci da sassaka da rini da komai da komai to ya ce yana shi lillah lil ikhtisas yani Allahu ta'ala huwa mukhtassun bi la ghayr to kaga wannan aya ce gamammiya shamila amma dangane da lafiya misali Allah yana faɗa a cikin sura mai lamba bakwai aya 31 wa kul washrabu wala tusrifu ku ci ku sha kar ku yi banna banna na iya kawo wa lafiya cikas da kalubale ci sama da bukatan jiki ko ci ƙasa da bukatan jiki matsala ce ka kalli duk wanda ya ci sama da bukatan jiki ya yi ta ci ya yi ta ci ya yi ta ci ya ta ci ko ba komai na tabbata likitanmu kwararre ne a bangaren ainihin kirji haka ne ke fahimtar a misali da kuma janibin shaka za su gaya muku illar da zuciya ke samu idan aka ci sama da bukata ana ci kuma aka kwanta saboda aikin ta na wato pumping din jini yakan yawa ai kamar kwata ne da kwalbati da lambatu idan ya cika da ciyayi da sauransu ruwa kan samu goslo da tafiyar hawainiya kafin ya wuce inda za a yi safa to kenan ashe misali azumi yakan taimaka wajen haɓaka lafiya a wannan janibi daga wannan maka kenan wannan aya ta taimaka mana wajen fito da ma'anan lafiya ƙarara tare da ba lallai bane sai na janyo awin masu yawa saboda ina so ne in kai ga haƙoƙi na ambaci haƙoƙi kamar guda goma sha biyar ne to kila gwargwadon takaita bayani a sama-sama zai ban dama in karkarar da wani tare da wasan lokacin da aka ɗiba ma wannan gabatarwa ba Aiki, to misali mu tsaya a wannan ayar kawai amma kuma wala tulqu bi aydikum ila tahaluka tare da ba tana magana bane ka tana magana ne akan ainihin kar ku jefa kanku cikin halaka ta hanyar hana zaka malamai suka ce tafsirin ayakin sai dai tana da faɗi kuma karka jefa kanka cikin halaka ta hanyar cutar da lafiya saboda lafiya amana ce raftun wannan kenan amma akwai wani hadisi wanda shine umda ta musamman bayan wannan aya mai albarka ko awe da muka ji wannan hadisi al-imam ya fitar da wannan hadisi hadisi mai lamba 2338 ibn maja al-qazwini ya fitar da wannan hadisi shi ma a cikin hadisi ainihin wato mai lamba 3349 da kuma haka imamu ahmad cikin almasar hadisi mai lamba da da tamanin dukkanin hadisi ne sahi bisa yanke hukuncin dakka masana hadisi amma zan ɗauki lafazin imamu tirmidhi isa bin isa bin saura a cikin aljami ya samu suna abuwabu zuhudi an rasulillah babi babi da ke magana kan zuhudu gudun duniya daga manzon Allah hadisin sai ce kusan yawanci mun san ga lafazin shi imamu tirmidhi a wannan lafazin manzon Allah ce hadithin al-miqdam ibn mahdi ya kirib Allah ya kara masa yadda manzon Allah yana cewa sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace ma mala'a ku ji da kyau na san ku rage hadithin da kyau ko shi kuka haddace kafin mu tashi kun samu guzuri ai in dama ka sani ka ƙara sani in baka sani baka sani shi ilimi kullum ana maimaita shi saboda ma takarrara takarrara abinda ya maimaitu sai ya haddatu ma takarrar takarrar wa bi takarar ya fahimul himar wa nan lasna himar na bashar an gane hadithin na cewa ma mala'a adamiyun wi'a'an sharram min batnin a wannan lafazin a wani lafazi min batnihi annabi ya ce sallallahu dan adam bai taba cika wata lita wata jaka wata rumbu ba wanda zai zama hadari cuta sharri gare shi irin ya cika cikinsa aha kaga daga cin abinci ana kai wato matsalar lafiya rashin lafiya ana kai masa hari kenan ma mala'a adamiyun ka duk kalli magana adami bin nakira ma korewa ce wannan kira fi siyaqin nafi lil istighraq wa shumul wa shumul abi ce ma mala al adami ma arraf nakkar kowanne adam ne kenan musulmi ne ba musulmi ba ba hoshi ne ba gwari almuhim adami saboda kayan jikin ɗaya ne digestive system ɗaya ne respiratory system ɗaya ne wato ƙa'idar a tanaffus da alhadun duk ɗaya ne kowane mutum to sai ce ɗan adam bai taɓa cika wata jaka ba da za ta zama masa jakabe ƙabe na sharri da fitina da talaulautuwa sama da ya cika cikinsa sai ce bi hasbi ibn adama ukulatun a wata ruwaya luqaimatun ba wannan lafazin ba ai ya ishi ɗan adam 'yan lomomi kawai cakala-cakala loma 'yan kaɗan ya ishe shi an gane ko yukim na sulbau waɗanda waɗannan 'yan lomomin za su tsaye da ƙashin bayan halittarsa sai ce fa'in kana la mahala in ya zama dole sai ya ci ya ƙoshi ya yi dimirmir nak ƙwajaja? to in ba makawa sai ce fa thuluthun ta'amihi ya kasa ci din gida uku ɗaya cikin uku saboda ya zurin tuwo kawai wa thuluthun li sharabi ɗaya sulusin na biyu shan ruwa ko abu wanda yake mai ruwa wa thuluthun li nafasi sauran kuma saboda numfashi da yawa malamai sun ce kai jama'a akwai sirri ta fuskar lafiya daga wannan hadithin ɗaya eh ma cewa yi al’ijazun nabawi fi bayani ma'alim siha min khilali hadal hadi bayani irin na ilimi scientific revelation game da muhimmancin lafiya idan muka tsare cewa aka yi ɗan adam in zai ci ya gyara cinsa wani malami ban sani ko ba mystery ba ya ce ya je turai zai shiga ɗakin sai da abinci restaurant sai ga an rubuta kamar ana gargaɗe ne ya ga an rubuta a jikin hotel cewa wannan hadisin suka ce dan adam bai taba cika jaka sharri irin cikinsa ba ya ce a ah, to ai ni kuma na zan cika jaka ta wani amma kamar suna kore ne sai ce kaga mutane da wayan tsiya sun ɗauko karantarwar annabin mu saboda su zauna lafiya mu kuma muna ta hambuɗa-hambuɗa. bahaushe dan tanko mai kan bakan mashi da safe ya kwashi koko da kosai can kuma ya ɗibi ainihin mai shinkafa da wake da dan wake can da ranar ya ga mai ainihin wato rogo da gyarci a kawo marmari ne in yi je gida ya kwashi tuwon kuka tuwon tuwon tuwon tuwon menene tuwon shinkafa ma a takaice sai ya cika cikinsa dimirmir ya sha ruwa har wuya ya faɗi ta bacci yana min shari kamar mushen kasa da rana ya yi ta kururuwa da dare mushi shi ka bature sai ya hango ka'idar lafiya daga wannan hadithin to ya za a yi a yanka saniya domin ka kaje juji kana tsintsintar kashi ya yi kama da maganar wani mai hikima ya ce wa min al'aja'ibi wal aja'ibu jammatun qurbud dawa'i wa ma ilaihi wasulu kal ais fil baida'i yaqtuluhu dhama wal ma'u fawqa dhuhuriha yace abin mamaki ga ciwo ga magani amma mun kasa kaiwa ga magani yace kamar raƙumi ne kal ais ais lughatun fi al ba'ir kamar raƙumi ne a dokan jeji yaqtuluhu yaqtuluha dham cishi zai kashe ta amma wal ma'u fawqa dhuhuriha mahmulu ga ruwa a bayan ina nufin ga maganin amma da su misali so idan ka ɗauki tsarin ci kawai ka'idar ma'ida wallahi kaso mai tsoka na cututtuka da za a magance su tun daga hadisin ya dan adam bai taba cika ciki wata jaka ta zama sharri ba wallahi irin ya cika cikin shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi a watan ramadan suka yakin badar kuma suka samu galaba ba wata bane na ragwaye mutum yana yawan labo labo kamar an zare masa misali laka an gane zamani na ainihin masu karfin gaske masu kirɓa-kirɓan ƙauri da jiki da ginin halitta ala misali waɗannan kaɗan daga cikin nasoshi ne da na ga ya dace da ɗan hararo su dangane da wato matsalar lafiya suna nan da yawa ko shakka babu shi yasa da yawa daga cikin maka wasu rubuce yani ibn al-qayyim ko karanta lafiya sun atibun nabawi ai umda ne a wannan bangaren atibun nabawi sai da ɗauko maka'idar lafiya ga ka'idar ci ga yadda za ka sha ga lokacin kwanciya na'am ai ka ji suna cewa da mu misali kiwon lafiya ka ci abinci daidai bukata ɗazu na faɗa har suna cewa in har ka haura arba'in to gaskiya dab da faɗo rana ka nisanci cin abu wanda yake mai nauyi to kun ga shi ma wani rashin lafiyan kenan wannan ko ba ka ba to Allah kyauta mu ci gaba ko mu tsaya shugaban zama na'am رئيس الجلسة نواصل ونتأخر نتأخر والشيني هو الموظف في القطاع الصحي الموظف في القطاع الصحي وانا اكي توظيف انسا واتو اكد اوكيش ايكي بس شرطة دا دا قائدو دي سوى دا كلاوا دا لافيا lafiya ana kulawa da ita ne ta fuska biyu ta fuskar a tari cuta katta kawo wa lafiya farmaki wannan ana kiransa ri'ayatu siha wiqa'iyyan ko kuma preventive health care ai prevention better than cure okay shine mai alwiqa khairun min al ri'ayatu siha wiqa'iyyan akwai kuma kiwon lafiya ta fuskar ga ciwon ya sauko to a kai masa naushi da mahangurba domin a kau da shi shine ri'ayatu siha ilajiyyan curative healthcare so akwai preventive da kuma curative yani ba lafiya kariya ta fuskar rigakafi wiqaya kenan da kuma ainihin kiwon lafiya ta fuskar kau da ciwon ta hanyar ba da magani mu'alaja ko ka ce ilaji ke. to wanda aka ɗauke shi da zimmar ya kula da waɗannan hidindimun shine muke daga wannan islahi ma'aikacin lafiya namiji in mace ce ma'aikaciyar mai lafiya in masu yawa ne fa ma'aikatan ko ma'aikatan ma'aikatan to suna masu aiki ne inda suna wuri ne fa ma'aikatan tan ko tar a dai hausa kano yawa ma'aikatar lafiya araftum tayyib to wanda aka ɗauke shi yana da albashi yana da kaza kaza ya ne shi ne, muke nufi da mai ma'aikacin lafiya to wannan mutum yana da haƙoƙi kamar guda sha biyar su nake so na ambace su a wannan gabar don haka fi haka ne haƙƙi to in ka ce haƙƙi suka ce wani abu ne da wato yara ta yi a kanka dole sai ka sauke shi shi ne mafumin haƙƙi ko kuwa wani yake ba da fassarar haƙƙi ya ce haƙƙi is the justifiable claim you lay on something justifiable wani claim da'awar da kake ɗora ma wani abu kuma kana da dalili hulata hulata ce kenan ina da haƙƙin ce ta wace wayarka wayarka ce in ka ce waya ta ce kana da haƙƙi wannan gwari-gwari shine ma mai haƙƙi to kenan ashe idan ka ce haƙoƙin da ke kan shi abu guda biyu ne akwai haƙoƙi nashi shi ma'aikacin lafiya akwai haƙoƙi a kan shi to ne muke magana nan nashin ko a kan shi a kan shi me yasa kuka na ce sai a kan shi muku nemo shi din batu babu son kai anan wani ce anya ba ku sai da kifi ba kuwa kun yi selfish kun sai da kifi hmm? Allah ai abin da muke bukata idan ma'aikacin lafiya ya san haƙoƙinsa taimakonsa aka yi ai saboda inda yake aiki wuri ne mai haɗarin gaske ya shafi a mutu ne ko a rai tare da wannan a hannun Allah tabaraka wa ta'ala suke haƙoƙin da ke kan shi haƙoƙin na kasa su kamar gida biyu ko uku farko akwai haƙi tsakanin shi da Allah a babbar magana eh, domin ka ga haƙƙin da ke kan shi game da ubangiji ya gode ma Allah kan ni'imar zaben shi da Allah ya ba shi wannan ilimi mai matuƙar daraja ni'ima ce babba ai kuma Allah ya faɗa a cikin sura mai lamba 14 aya ta bakwai suratu Ibrahim yace wa idh ta'adhana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lashadid Allah ya shelanta ya dokantar in kun gode min kan ni'ima zan kara idan kuka yi bakin kaza cika goge butulo azab na dadu so haƙƙi na farko ya gode ma Allah kan wannan ni'ima da ya bashi damar karatu tun daga mataki na mbbs housemanship wace ce har zama consultant kololuwa na misali wa kafi da allah ya zaɓe ka ya kai ma'aikacin lafiya ka gode ma allah kan wannan ni'imar haƙƙi ne babba ka ya ce idan kun tafi ni'matin fara'a. fa ma'asi tuzilu ni'am wa dawim alaiha bi shukril ilah fa ilaha sari'un niqam wai kana cikin nema ka gode wa allah saboda ubangiji mai azaba ne idan ya maka ni'ima ka mutunce sai ya kwace ta sannan kuma sau dole ne ka gode ma Allah kan wannan ni'imar sannan ka mayar da wannan sana'a ta likitanci hanyar bautar Allah saboda shi Allah ana bauta mai komai ibada ne kamar yadda muka ji a aya ta farko ul inna salati zuwa ƙarshe komai naka ibada ne sannan idan muka ce ma'aikacin lafiya ko dai likita ne likitan sosai ko wanda yake mai taimaka ma likita ne kamar zuwa kenan nursing staff misali ko kuwa masu aikin unguwar kaga shi baka ce likita ne kila kai tsaye ba masu daukan hawan jini Allah ya kyauta da kaza kaza misali an sha magani na da nursing staff dukkaninsu za mu kalli ma'aikatan lafiya karka ce da likita ake nufi har da kai haka duk wanda ke taimaka ma harkar lafiya ta haɓaka ya shigo cikin wannan magana to farkon haƙƙi shine ka tuna da haƙƙin Allah ka gode mai kaunar nema sannan haƙƙin annabi akan ka sai Shi shine ka gode ma Allah da ya baka manzan da babu shi alaihi salatu wassalam ya koyar da kai addini mutumin da ba a yi irinsa ba hassanu ibn thabit yake faɗa game da annabi sallallahu yace wa ahsanu minka lamtara aini wa ajmalu minka lam talid nisa'u khuliqta mubarra'an min kulle aibin ka'annaka annaka qad khuliqta kama tasha'u haka Hassan yace yace ya rasulullah mutum kyakkyawa idan na bai taɓa ganin irinsa ba mutum da rarre mai kyawun halitta ya mace ba na yi ba irinka ya ce ga kanin tsaf-tsaf mahalicci ya yi ka kamar kai ka kera kanka da kanka ka hamada lam sha wala hu yasha to haka abinda muke cewa sai ka gode mai Allah da ya baka wannan annabi ya karantar da kai wannan hanya haƙƙi ne babba duk wani haƙƙi da za ka yi sai ka fara tabbatar da haƙƙin Allah ta kuma kuna fahimta ta wake maganar silin ba a da dpc ina fata an gane to bayan mun ji wannan sai kuma haƙƙi tsakaninka da mutane to wannan shine mawdu'in da ma ila yawanci ba mu hangen biyun can amma kuma jigo ne jigogi ne tsakaninka da mutane a matsayinka na ma'aikacin lafiya zan faɗe su adadin su ku ji su in bi su musu sharhi dan so ku riki haƙoƙin tuku na farko haƙƙi na farko shine ainihin ƙwarewa dole ya zama ma'aikacin lafiya ba a kira ka ma'aikacin lafiya ba sai don ka cancanta ne da wannan sunan kana da karatun cancantar akwai ilimin akai ba kujuba kujuba da kajama kajama ba ne ba mage ba ce tsintacciya a wancanan ka filin kuna fahimtar hausar da kyau ko saboda haka dole ne a san wannan shi yasa duk wanda zai je ya samu kwali na karya na bogi a naɗa shi kan wannan aikin to ya ci amana bai sauke haƙƙi ba kuma dole irin sama a taka masa birki a kwace lasisin a hukunta shi na san akwai medical council ta ƙasa ban sani ba ko nma ne na bance sunan yanzu Allah shugaban zama fi wasu. wanda suke sa ido kan ayyuka irin na harkar lafiya wannan muhimmin lamari ne haƙƙi na farko ya zamanto ya sani saboda ƙul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladhina la waɗanda suka sani ai ba kamar jahilai ba ne haƙƙi ne karka kuskura ka ce kai kai ne ba kai ba ne an gane da haka suke cewa man tasaddara qabla awani faqad tasadda li hawani man tasaddara duk wanda ya kankan ba yana son ce shi ne wani a fagen karatu qabla awani kafin ya nuna faqad tasadda li ne. ya ɗauko gaban gabaran wulakanta kansa da wancan kalar da kansa da kansa saboda haka haƙƙi ne ya zamanto ya sani yana da ilimi sannan da ƙwarewa don na haɗa su fage da saboda ilimi da ban ƙwarewa daban ka samu digiri akan medicine mun ji ƙwarewa fito kakan ga a lokaci akan ce zama yana da kwali kaza sannan da ƙwarewa ta shekara kaza ko ba haka ba ne muhimmin abu ne ai ƙwarewa in ba haka ba kana fama da ciwon ba sai zurkuma maka wata allura kuma da misali madadin ya yi gyara sai ya yi mai wai arada an yi tabbiba zukaman fa ahdatha jufaman yana son ya magance zukaman mura sai ya fara da kuturta to kaga matsala kenan yuridu an yi ba zukaman fa ahdasa juzama saboda haka wajibi ne ya zamanto wannan haƙi an ya ka fihi kuna fahimta ta ina da tsari a lakca kan tsaya in yi tambaya Don na fahimci bokitin karfe nake zuba ma ruwa ba kwando ba kuma na tabbata nan duk bokatai ne dukka ba kwanduna ba ne haka ne to zan tambaye ku ku shirya kuma in ga wani daga nan ya koma baya Fai haƙƙi na farko kenan haƙƙi na biyu koda yana da ilimi koda da ƙwarewa ya kasance amintacce ne reliable mu'taman saboda lafiyar mutane haƙƙi ne babba ya zamanto a iya amincewa da shi an gamsu bayan ilimi da ƙwarewa mai ce Iji ij'alni ala khaza'in al-ard amin kuma yana da ilimin misali saboda haka wannan haƙi ne babba akan ma'aikacin lafiya ya kasance amintacce zan yi shari kansa na uku yin da'awa a fagen harkar lafiya shugaban zama kun je ishara kan wannan shi yasa suke da ƙungiyar iman zai magana kai na sake dawowa kai na hudu ya je ofis da wuri yadda aka yi da shi kuma kada ya tashi da gun aiki kafin lokaci wannan haƙƙi ne a kan shi zan koma kan wannan da yadda Allah na biyar ya fifita maslahar mara lafiya akan wasu abubuwa da suka taso kamar ya bayani zai biyo baya na shida ta wani yanayi da mara lafiya baya so asali yana daga cikin ethics na medical practice yadda suka faɗa ne mana ethic ka'idodi na mutunci adab na harkar abin Ka ga wani abu game da mara lafiya karka je ka tona Yau gawa ma an ce idan ka wanke ta ka ga wani yanayi ba sai ka je ka faɗa ka suturta Allahu akbar sannan haƙƙi na biyar na biyar ne na na bakwai haramcin kaɗaita da matan mutane wannan haƙƙi ne a kanka karka kaɗaita ai likita zai ga matanka shi kuma miji sai koma yi zugun ya eh, wallahi likita na ganinta ya za a yi ka bar matakka ta kaɗaita da wani wai shi likita in yana da cancantar ya ganta kai ne awwalu man ya jibo na ya ganta ai misali za mu koma kan wannan haƙƙi na gaba na takwas kauce ma haɗa kai da masu kawo fake drugs domin ana iya haɗa kai da wasu ma'aikatan lafiya a shigo da ƙwawai a cutar da mu su ɗan samu nasu rabin su sa aljo idan ba su tsoraci Allah ta baraka wata wannan kuma haɗari ne babban haƙƙi kuma na tara ko kauce ma yaje-yajen aiki wannan magana tana ɗaukan fuskoki daban-daban ni ya fahimta ta mafi haɗarin yajin aiki yajin likita ko idan da wannan kamar kai ne in tambaye ka da rashin wutan nefa da rashin ruwa wanne ka fi so ai duba su da kyau ai to ya zama lama halata wani zaka zaba yau ba ga wuta ta tafi abinta ba waje min alma'i kulle shi ne ya ce waje min lantarki kulle shi har to ashe in ya zama dole ma gara na sautan lantarki da aini وجعلنا من الماء كل شيء حي افلا يؤمنون سوره ميلمبا سورة الأنبياء haƙƙi na gaba wato yiwa mara lafiya kyakkyawar mu'amala zan zo kan wannan haƙƙi na goma sha ɗaya kauce ma siyasar cikin gida me nake nufi zan yi bayani dan ana iya samun siyasar cikin gida a dinga samun rigima tsakanin cmd da ma'aikata a hana ruwa gudu a daƙilar da aikin da ya kamata a yi saboda petty internal political wranglings da suke faɗi misali kuma ba gaira ba dalili sai ta ku ne kawai mun ka bincika misali ta wannan haƙƙi ne ma'aikatan lafiya tsoron Allah da su likitocin da kuma su wanda suke ainihin non-medical duk ɗaya ne haƙƙi na goma sha nawa kenan sha biyu wato taimakawa wajen koyawa marasa lafiya ibada zan yi bayani kan wannan wasu kwanaki mun ba da shawara mai kama da haka ban san da lamarin ya kaya ba na goma sha uku wato lura da kyau a lokacin da likita ya ga mara lafiya kai akwai alamar ihtidar alamar zai mutu menene haƙƙinka a matsayinka na likita ko nursing staff bawan allah na bisa dukkanin alamu zai mutu to bai kamata ka rikice ba ba zan mance ba shekaru ya kusan kai ashirin wata ran an kira nan eh, asibitin murtala na yi lecture da turanci mai taken the care of the dead and the dying the islamic perspective mai musulunci ce a kula da wanda aka ga zai mutu ko ya mutu a musulunci suka ce domin sai iske likita ga mutum zai rasu bai ma san yadda zai nakalta ko ka ce lakkara masa kalmar shahada ba na to wannan shi ma haƙƙi ne da nake fahimtar ya kamata mu duba na nawa kenan kuna biye da ni na faɗi nawa na'am sha uku haƙƙi na goma sha hudu wato shine abin da na kira fallasa da kuma tona asirin wato wanda na kira lukuto ba likita ba akwai lukuto ba likita ba waye lukuto shine kwak masu aikata kwakri ba san likitancin ba kawai 'yan kuma allura ne kawo kuɗi to dole ma'aikatan lafiya na gaskiya su tona asirinsu su fallasa su saboda cutar da al'umma suke ba kawo musu alkhairi ba kun fahimce ni ko da irin waɗannan mutane da ake kira wato lukutoci ba likitoci ba da kuma masu harkar magunguna na gargajiya wanda sukan yi ɓanna su ma dole mu shigar da su da su ma'aikatan lafiya ne a irin ta su fahimtar to muna gani bai kamata a wance kalar da su ba amma akwai cikinsu waɗanda suke yada batsa da yawa a masallatan juma'a an kaji abin da suke faɗa abin babu babu kunya babu tsoron Allah waɗanda suke nagartattu a haɗu da su ai an taɓa yin wani wani ne ya taɓa kawo aka ce magani game da aids kuma an amfana da shi a misali ina jin kowa dan sarkin likoro Allah ji kanshi misali har an ce an yaba masa watar bana mantawa a biyu zaria an kira shi ya kawo abin da yake da shi ba za a yi watsi da su ba amma a samu likitan magori ya ce komai yana da shi komai yana da shi wannan maganin ciwon kafa a shafa ciwon kunni a shafa zazzabi a shafa in kana jin bacci a shafa ha ba gafata ba komai shafawa ne to likitoci ma'aikata lafiya ƙwararru dole su haɗa kai da su haƙƙi ne saboda a ceci lafiyar al'umma sun ce lafiya ita ce arziki mawaƙi yana cewa lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke haƙƙi na nawa kenan na sha biyar abinda ake kira wato ma'aikatan lafiya alaƙarsu da al'ummar da asibitin ke ciki misali duk wani asibiti da ke kano <clears throat> ko harkar lafiya da ke kano a mataki uku da ya faɗa a cikin al'umma ce al'umma alkanawiyya in the kano community raka menene hidimarku da kuke ma jama'ar kano alal misali ba zan manta ba kwanaki lokacin lasafi ba kafin korona ta zo a nan masallacin mukundila masallacin sahaba sai da muke professor wane ne fitaccen ƙwararre ya zo mana lacca mai gamsarwa akan lasafi ba a ranar da kasan sallar idi na ce to kaga dole a samu alaƙa mai kyau tsakanin ma'aikatan lafiya da masallatai kai liman ka ɗauko ƙararre da kasan filinsa ne ya gaya ma jama'a sannan a faɗi mai musulunci ya ce wannan muhimmi a dinga samun haɗin gwiwa <clears throat> na fata kuna fahimta ta shekara kamar uku asibitin musulmi da ke zaria sun kira ne akan na magana akan mecece mahangar musulunci dangane da a je a yi bincike a tabbatar da babu ciwon aids kafin a daura aure da genotype da kuma ɗayan wane ne ne ciwon hanta ɗin nan hepatitis b <clears throat> na ce to zan muku lakca kan abin da na sani amma ku kira professor shi na ɗib a bakiratu ɗib da suka san fagen sama da ni su faɗi abin da suka sani a fagensu ni kuma zo in yi rambul da dajiya in ce ga abin da musulunci ya ce saboda yatsa ɗaya ba ta cin taliya haka ne ku je ku jarraba ku gani yatsa ɗaya ba ta cin taliya zai ka jarraba ku gani suna kaka kuma aka yi to waɗannan su ne haƙoƙi da ni na lasafta guda goma sha biyar sai kuma in bi su bi nau'in mina tafsil hatta ta umar fa'ida idan na ce haƙƙi <clears throat> na farko ƙwarewa da wannan magana ta riga ta gabata saboda cin amana ne idan gwamnati ta ɗauki marasa likitoci wanda ba samun da suke yi ba kuma a wannan gabar nake cewa duk hukuma sai ta samar da abu shida kafin ta zamanto gwamnati duk gwamnati in ba ta samar da abu shida ba to ba gwamnati ba ce muna kuma fata allah sa mu gwamnatoci ne ya taimake su ya ba su agaji ƙoƙarin su Allah ƙara musu ƙarfi haƙƙi na farko za ku ji lafiya ta shigo ciki samar da tsaro tsaro gabas yamma kudu da arewa ka tashi daga amci da can banki gabashin najeriya misali nake barwa zuwa same boda gabas yamma ka tashi daga aburba a can cross river misali har ka tafi kongolan misali a yana kenan a ainihin dauran za ka shiga nijar ina nufin gabas kudu da arewa dan najeriya ya ji cikin tsaro saboda in ba tsaro to da tsoro na biyu samar da wato ilimi nagartacce muhimmin abu ne haƙƙi ne na uku samar da harkar lafiya Kuna shahid asibitoci su cika da magunguna, likitoci ƙwararru a hana su kuma zaizayewa da ya yi bayani wallahi abin bakin ciki ne wata rana je asibiti nan kusa da mu na abinda abin da yan wake ga suka ce wallahi malam kaji kaji kaji kaji yawanci sun bar kasar nan sun tafi inda ya kira greener posture inda albashi ke da kauri dalili ba biya yadda ya kamata kuma an yi karatu an sha wahala to wannan abin bakin ciki ne to amma mukan ce karka mance an yi wahala a kanka an biya kuɗi ka je rasha na ɗauka ɓangaren kuma kishi zai saka haƙura ka bada da taka gudunma shi to aina ba daidai iyawata wata so ake a kashe ni nima misali to ina nufin kun gana ce tsaro ilimi lafiya aikin yi abinci da kuma kayan mara rayuwa waɗannan guda shi da wajibi baya ganin daga cikin haƙoƙi da na ambata na ce zamanto amintacce abu ne wanda yake zai zama kamar rashin rike amana a ce kai ma'aikacin lafiya ne amma kuma inda kake aiki kana da clinic simfojin guda uku hudu biyar hankalinka baya kan asalin wurin da aka baka aiki kana wannan asibitin kana da clinic a can clinic anan kano tare da girmanta sai ka iske ma'aikacin lafiya ƙwararre amma yana da ainihin asibitoci masu zaman kansa duk hankalinsa ya rabu ba mun ce laifi ba ne amma lokacin da abin da ake kira asibiti mai zaman kanshi naka zai ɗauke maka hankali daga asalin cibiyar aikinka nan aka san ka akwai nau'i na cin amanan aiki anan a sanda wannan ya kai ma'aikacin lafiya ka tsoraci Allah Ya ayyi walladi na Amanu la ta kunun Laha wa Rasulila wata kunu amana tukun sura alamun. Suro mai lamba takwas aya mai lamba ashirin da wajen ainihin a shida bakwai takwas Kar ku ci amanar Allah da manzo da kuma amanoni tsakanin ku Shi nake nufi da ya kasance amintacce wurin aikin ka tsaya ka ba shi haƙƙinsa da ya kamata. ba mai hana ka private practice a lokaci guda amma lokacin da kulawa da asibitocinka a waje za su ɗauki hankali daga wuri na asali da dan wannan aka ɗauke ka to akwai nau'i na rashin sauki haƙƙin da ke kanka ko a wayi gari a uzubillah a ce wai wai wai magunguna na asibiti ana kwashewa ana kai su can ya ce da mara lafiya je ka clinic kaza ya gaya maka wurin da location ga lokacin da za ka je ka rasa magani asibiti sai wannan clinic din in wannan na faruwa to ma'aikatan lafiya suna cin amanan da ke kansu ba hana ka yi ba amma ka yi sai sai sai don kada zuka ci amana kuma ina jin tsoro ma kar ka yi hulul maganin da aka kawo shi misali ka ba kafin araba tare da hulul a fagen yaƙi ake lokacin da aka yi yaƙi misali wannan shi nake nufi da haƙƙi na biyu na uku yin da'awa wannan yana da yawa shi ma inda za a sami likita ya yi haka a iya samun ma'aikacin lafiya shi ma ya yi wanda yake bangaren nasin ungozoma da sauran ɓangarori da za su iya shigowa a haɗa baki da shi a yi wanda yake ba gaskiya ba ya zama cin amana na fata kuna ganewa ko sannan na uku haƙƙi ne akan ma'aikatan lafiya miƙa da'awa ga marasa lafiya ita da'awa wani ma yajibun kowane mumini ne wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani min almuslimin sura mai da ba wanda ya fi magana mai kyau fiye da wanda ya kira mutane zuwa ga Allah to Allah akwai mara lafiya da ya kamata ma'aikatan lafiya su yi da'awa haƙƙi ne a kanku ku isar da da'awa ko kiristoci ne da ke kwanci a asibiti ku miƙa musu da'awa mana mr michael ka musulunta mana karɓi musulunci addinin nan mai kyau ne kai masa mu'amala mai kyau la'allallah ya hudu ba da zalika amra ya gane menene laifin misali idan su abokanan zama mu har da daman da za su zo irin asibitocinmu suna kawo kayan ga marasa lafiya me samun mu za mu yi misali na'am to wannan haƙƙi ne na ma'aikatan lafiya a ce suna yin da'awa a irin wannan fili da Allah ya ba su shi yasa a wannan janibi nake jinjina ga ita ƙungiyar iman da kuma isma ban san sunan ko sun bambanta duka biyu ba na suna wannan ƙoƙarin fita ƙauyuka suna da'awa suna abin da ya kamata gwargwadon hali a wannan gaba nake so na jaddada hatta ma mu can asibitin AKT tunda makwabtan mu ne har su suke suka ɗauki bakuncin mu na tafsirin da alhamdulillah mukan gabatar da harshen turanci a asibitin bayan tafsirin Hausa muna da English session a AKTH kaga da ainihin sahalewa ne na ita ainihin iman da kuma jagorori a wurin Allah ya saka muku da alkhairi ina nufin bangaren da awon da kila za mu haɗu mu yi ne mu riƙe wancan janibi ku riƙe wancan janibi haƙoƙi mu gaba ɗaya misali sannan abu na gaba ƙarƙashin da'awa magana ce mai faɗin gaske amma na san kiyaye lokaci ban san ko minti nawa ya rage min ba na biyar fifita maslahar ok zuwa da wuri dole ma'aikacin lafiya da kowane ma'aikaci ya je da wuri misali idan ka'ida an ce ka je da wuri ne karfe 8 bai kamata ka ringa zuwa karfe 11 ba saboda in ka je da 11 jabin to kusan ka ci amana lokacin kira kuma lokaci kamar takobi ne ka tafi da wuri kuma karka tashi da wuri wannan ya shafi duk wani ma'aikaci ya je ofis da wuri kare tashi kuma kafin lokaci ana samun masu cin amana su je a makare su haɗa baki kai ka ce na zo da wuri kuma a sa hannu ya makara ya yi ƙarya ya yi ha'inci kuma ya riga kowa tashi wata na yi in bai ga alat ba shi kuma ya zama on the alert yana ta surutu to kaga wannan kha'inci ne kuma cin amana da bai kamata ba zuwa da wuri sannan na goma sha biyar fifita afon na biyar fifita maslahar mara lafiya a kan kowace bukata ga misali bari tambaye ku mara lafiya yana kwanci a garin asibiti shajaran majaran yana bukatar matukar kulawa na ma'aikatan lafiya sai aka ce mai sa ido a kan shi likita wani ne ya kamata ya gan shi kuma ga shi nan ya so mai rakwa cap cap likita ya kamata ka ce ka gan shi numfashi na harba sama ita ai lokacin sallar juma'a ne in tambaye ku wanne ya kamata yi ya tsaya ko ya je juma'a din ya tsaya ko ya je ya tsaya hatu burhanakum in kuntum sadiqin ko kawo dalili ce rai. jamil wannan magana ta yi kyau ya kula da shi yau da malamai suka ce mara lafiya an ɗauke masa zuwa sallah suka ce hatta hatta mumarrid mai kulawa da shi shi man ɗauke mai saboda wani dalili an gane saboda ka'idar idza ta'arada al-aham wal muhimmu fattaqdimu lil aham idan muhimmi da mafi muhimmanci suka haɗu ka ɗauki mai muhimmanci to saboda haka wannan muhimmi ne amma kaga an zo asibiti misali zan ambaci wannan a kawo mace a labor room shajaran majaran ka iske wasu daga cikin ma'aikatan suna kazamar magana kai da Allah ke daina mana surutu har suna faɗin magana kusan sai ka ce a billah lokacin da yake tare da mijin kika samu ciki kina wannan kukan ne ba na ji mai imani za ta yi wannan magana a halin da take ciki wa qulu nasi husna na'am Fa فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت فإنهم ذهبت أخلاقهم ذهبوا أخلاق ki mata magana mai daɗi ki sauƙaƙe mata ciwon karki damu Allahu akbar ni ma na gamu da wannan amma wannan haƙƙin ku ne ku zama kuna da akhlaqiyat amma ki faɗi bakar magana da wani za ta ji wannan yana cikin abin da na faɗa nan gaba a gurgurdan cikin lokaci na ga shugaban zama ya gaya min adadin mintin da nake da shi to wannan muhimmin lamari ne ta bukatar maslaha mara na'am mara lafiya sai ce dokta wallahi ban da kudin magani sai ka ce cikin albashina na baka kaza Allahu akbar ba daɗi ta daɗi mana ka yi haka ya kuma ma'aikatan lafiya ku ce duk wannan waɗin duk ma'aikatan nan mun ɗauke mu kuɗin ainihin asibitin ku misali akalla na kwana kaza mun sa mu kanmu haraji ban ce wannan wajibi ba ne amma muhimmin abu ne Allah ya ba mu ikon kamantawa kuma jama'a gari su taimaka musu in shigo da wani bayanin ku taimaka ma asibiti abinda ake bukata ku kai agaji saboda magana farkon nan yatsa daya ba ta cin taliya na shida ko na bakwai duk wani hali da ka gani na mara lafiya da baya son a sani ka suturta yana da wani ciwo kaddara Allah ya kiyaye yana da ciwo kaza wanda zai hana a bashi aure yace to wani tunda ka fahimci kaza dan Allah bana son kowa ya sani to anan in rashin faɗi zai sa a kai ga yin auren matar ta cutufa jazakumullah khair na'am ya ya kamata to wannan sai ku sani da za ku yi ce to kai in muka ɓoye za a cutu amma wani abu na jiki wata halitta murdewa ko tashwihi da ya samu halki to sai ka suturta karka je ka ce ai ina masa magani ga kaza kaza kaza yana daga cikin ethics haƙƙi ne a kanka ka ba sai ka je ka tona asiri ka yi tonon sirri ba man satara musliman satarahu Allah shi nake nufi anan haramcin kadaita da mace za ka iske wasu a lokuta da yawa mutum ya zo da matarsa sai a kadaita da ita wannan baya halatta la na yi wannan tambaya a kasashe da na je a waje na ce shin ku a nan idan misali mara lafiya ya zo da matarsa no zai je da shi da likitan ba dokar da ta ce a kadaita da matar wani shi abin mamaki to me yasa mu a afirka ake samun irin haka ana son afi fi ture turanci ne ko kometo so ba daidai ba ne saboda halwa tsakaninka da matar wani baka da dalili saboda haka muna kira ga ma'aikatan lafiya su musuluntar da tsarin an gane ko wani mata ka ce to zo ka ga aikin da za a yi mata idan kai kana da lasisin kaɗaita da ita to mijinta ba shefi cancanta na fahimtar wannan ma haƙƙi ne da ya kamata a kula da shi sannan kuma kauce ma haɗa kai da masu kawo miyagun ƙwayoyi ha wannan mugun abu ne ƙwayoyi miyagu sun cutar suna kan cutar da ƙwaƙwalen 'ya'yanmu da ƙannanmu da al'ummarmu musamman a wannan yanki namu da wanne za mu ji na'am drug drug abuse ko substance abuse na cutar da mu suwa yake samar da ƙwayar da suwa ake haɗa kai suwaye dillalan daga yana suka fito kuma menene dalilin kawo ma kano hari don hari ake so a kawo mana misali a bata yaya da matasa mis kuma abin bakin ciki a ce har mata ma sun samu kansu cikin wannan masifar kaga akwai fa abin da ɗa namiji in ya sai ya lafiya in aka ce wani yaro ya fita yawon dandi ai ya bar gida ya tafi akwai neman kuɗi sai ka ce Allah ya kawo shi lafiya amma ce Aisha ta tafi akwai ba neman kuɗi ya ka ji ai babu daɗi bambara koya, rakumi a kabar san ba ma daɗi wallahi idan namiji ya kwalkwabo tas tas ƙwaryen molo daidai ne mace fa za ta ganu to ashe kenan sai a kiyaye wato asala na mutum wannan na ba da misali ne a ce kwaya a ce a samu mata ciki Allah Allah fil a'rab Allah ya kare mu ya tsare mu sannan kuma saboda haka dole ne ma'aikatan lafiya su suka fi sanin mummunan kwaya a haɗa kai a haɗa ƙarfi da ƙarfe a fallasa masu sannan kuma a ɗau mataki a gwamnatance amma matsalar Najeriya kun sani cin hanci har wani ya ce yo ai ta yo ai Najeriya ba ma cin hanci mai hancin ma cinye shi ake inda ya kasar nan ne misali da kunni na wani ɗalibi na na je zan bar ƙasar nan a murtala mamar airbar lagos sai ce malam ne za ka zan yi tafiya ne sai ce yana aiki ne da ndla na ce ya kunshe wallahi malam masifa tana da yawa ya ce a nan ne na kama mutum da kwaya zai hau jirgi na damƙe shi na miƙa shi ga hukumomin amma malam ko ka satin da ya biyo baya sai ga wannan mutumin ya zo zai hau jirgi yana gaya min oga na me you catch last week na me where you catch last week oga aini ne ya ce tumala ya zan yi da shi me ke nuna maka rashin kulawa misali kwaya hadarinta ba kaɗan ba ne sauraka haƙƙi ne sosai ma'aikatan lafiya ƙwararru da masu haɗa magunguna duk ku haɗu duk ma'aikatan lafiya ne ku lafiyar al'umma kwakwalwarta da jikin abin da ya kama da ka a gurguje cikin lokaci na shugaban zama da sauran wannan haɗuwa mai albarka wato <clears throat> abu ne muhimmi a kauce mai yajajin aiki wallahi na gaya muku ɗazin yajin aikin likita ma'aikacin lafiya a dukkanin alkita'atar sahiya na da haɗarin gaske yajin aikin malaman jami'a hatsari saboda ilimi ne ke girgiza haka lafiyar jiki da sauransu misali duk yajin aiki ba shi da kyau to muna kira ga ma'aikatan lafiya don allah a ƙara haƙuri da juriya da kai zuciya nesa saboda ceto lafiyar al'umma ke kuma gwamnati allah ƙara miki taufiki ke abin da ya kamata abin da nake cewa kin na goma yi wa mara lafiya kyakkyawan mu'amala magana mai kyau magana mai taushi wannan zai hada da hatta kai da kaje kawai mara lafiya ziyara kar ka je ka daɗe a wurin shi kuma kar ka je gadon mara lafiya ka dafa kai ka ce kai kai kai kai wannan ciwo to Allah ya kyauta wallahi ka ƙara masa ciwo ne kar ka ce yau ai wannan ciwo wani ma da ya mutu wallahi ka zama gaɓo diyin da za a yi ka kai la ba su tohurin alai wallahi za ka warke insha Allah sai samu kwanciyar psychologically amma ka dabe kai ka ce to to Allah kyauta wallahi babu kyau kar kai haka so ku ma'aikatan lafiya ku taimaka kar mutane su irin abu shi yasa ina jin daɗi da za a ce lokacin ziyara karfe kaza muhimmin abu ne sannan labor room na faɗe shi wancan magana na sha ɗaya kauce ma siyasar da ke faruwa a asibitoci da na ɗan bincino shi a dinga rigima wani ne wani, ba ni ba ne to na ga yadda zai aiki ko sai na shatile shi komai ya tsaya cak saboda son zuciya ku ji tsoron Allah rigimar da ke tsakanin kan iya haifar da mushkila a tafiyar da harkar lafiya a ƙasa da al'umma sannan a wannan gaba nake so na ji hankalinku yankin da asibiti yake a garinmu a yankinmu ku jibinta ma 'ya'yan garin wannan mukamin abinda nake nufi baka isa ka je duk wani teaching hospital da na sani a ƙasar nan a kudu ba misali ka ga wani sakatare a ce musulmi ne a iya inda na sani duk nasu ne amma mu saboda adalcinmu da kirkinmu na'am bai na kausai sai ka ɗauko wanda yake ba na ka ba duk 'yan najeriya ne kai a can ba ɗan najeriya ba ne kai kuma aini na fi ka nigeriantuwa a gidanmu a garinmu misali allah ji kan aminu kano yakan ce nigeria menene ne ɗaya ce amma ko ya san gidan to allah ji kan aminu kano ai gaskiya ce kuma shine ma nan federaliya an nizam federali unity in diversity Arafton? baya ga wannan to wannan siyasa ta rikici a kiyaye a yi haƙuri a jure a dunkule a yi ma shugaba ɗaya shugaba ya zamanto mai adalci shi kuma sannan kaucewa sannan taimaka wajen koyar da marasa lafiya sallah kwanaki mun yi wata magana muka ce misali a asibitocinmu a daimunan kano ya kamata a samu wani malami da ya san sallah ya karantar da yadda ake sallah practically tatbiqiyan a sa akwatin talabijin marasa lafiya su dinga kallo ƙasar mu ce a duk asibitocinmu sai wani ce a to ya akwai kiristoci a kanon a kanon za ka yi wannan magana a yi musu adalci na ce to amma me yasa aka tashi zaben cmd ba kuwa cewa to su ma a yi musu adalci su ma su yi takara nan sai ku ce a ai mu ya kamata wato game da harkar duniya kun yi kane kane kun sani amma a tsaye da haƙƙin Allah kuke maganan ainihin suna suna da haƙƙi shine dan Nasiru ke faɗa cikin daliya yake cewa haridin idza ma sifa khasfan jahuhu wa idza yusamu ilahuhu lam yahrudi sai ka iska mutum yana kumbar baki in za a taba darajarsa a taba ubangiji baya fishi Allah ya kyauta na goma sha uku haka ne ko yawwa ba wai sai kawai lafiya ba hatta ku matsa ma'aikatan lafiya musulmi ga yadda ake sallah ga kaza ga kaza muhimmin abu ne sannan da zaran an fahimci mara lafiya akwai alamar mutuwa to ma'aikatan lafiya musulmi musamman yan uwa masu albarka da ke cikin iman ku tsara tsari na karantar da lakkanawa mara lafiya kalmar shahada ta tayu daga wannan garin asibitin sai kabari la ilaha illallah yace inna at-tabiba lahu ilmun dillu bihi in kana lil mar'i fil ayyami ta'khiru hatta idha mantahat ayyamu rihlataha hara at-tabibu wa khanatu aqaqir wai likita na da ilimi da yake bada magani in dai kwanaki suna da sauran garawa hatta idha mantahat ayyamu rihlataha har zuwa lokacin da kwanaki suka ƙara tafiya hara tabi'a daga haira sai rikice wa natul aqaqiru kwaya ta rikitar da shi kenan akwai alamar mutuwa so da zaran kaga alamar mutuwa game da ai ana gani ai za ga yana kace kai to an kai deadlock me aikin ka aure me haƙi a kanka kalmar shahada karka ce okay is hopeless case ba ruwana la kai musulmi ne ya kai ma'aikacin lafiya ba ka zo kai aiki ka samu albashi ne kaɗai ba da albashin duniya wani ce ne la ilaha illallah yan uwa ku gaya mai la'alla Allah ya taimake shi ya faɗi bankana mun san hadisin wanda maganarsa ta ƙarshe kalmar shada ne da halal janna wannan rawa ce muhimmiya da ya kamata ku taka ya kuma aikatan lafiya da yan ungozo kowane aiki kake na lafiya ka san wannan janibi ne muhimmi taimaka mai mai yiwa ya kammala da kalmar shada irin lokacin da za a ga a ce fastoci su je asibiti don na ga wannan ne wataran a port harcourt pastor ya zo da bible a ga marasa lafiya kuma musulmi yau kama je nesa a nan asibitin ido ba sanar mana haka ba a nan kano to haƙƙinku ne a faɗi kalmar shahada ko da dangin ba su zo ba tashi ka yi sallah sai ga mutum a a asibiti baya sallah amma an samu da cnn yana kallon talabijin yana jin bbc amma sallah to ai ka san ba shi da lafiya wallahu ala kulli shay'in qadir aya ta yi gabas su kuma su yamma la hada la sallah dole yace inna salata khatruha azimu wa babaha khussa biha ulul al-qurtubi lamarin sallah baba ne sayyidina umar an taba masa wuka daga wani la'ananne al-majusi abu lu'lu'a jini na ɗibansa amma ya ce sallah sallah sallah sallah sallah za a kwanta garin asibiti kana kallo ka san masu zuwa baka sallah kai ma'aikacin lafiya ka taimaka masa kan haka la min wajibikum tashi ku yi sallah <clears throat> shi yasa asibiti ta naɗa liman kuma prefer ya zama shi ma medical doctor shi ma ya zama ya san system din yana da ƙur'ani da sunna da arabiya sannan a medicalance ba bako ba ne ɗan gida ne shi ba Allah ya samu dace shugaban zama na san lokacin da ka bani la'alla ya ɗan gota na zo ainihin ƙarshe insha Allah tabaraka wa ta'ala so kamar yadda na faɗa ya zamanto a gaya mara lafiya kalmomin da la'alla in aka yi sa'a ya faɗa kaga an more an dace Allah ka dace da mu gaba da sannan na goma sha ainihin hudu abinda na faɗa tona asirin wato lukutoti kun fanci hausar ko waɗanda suke ba likitan gaskiya ba yan quarks yanzu barin tambaye ku da Allah ku bani amsa asibitoci masu zaman kansu a kano tsakanin mu da waɗanda suke ba musulmi ba so ne suka fi yawa na naso to wallahi abin kunya ne a kanmu arun alayyana ma'asharar kanawiyi naso a inugu asibitoci masu zaman kansu a inugu naso ne ko namu ne Allahu akabar so naso naso ne namun ma naso ne ba abin kunya ne ba nan arun alaina na sha irin wannan tambayar in sake wata tambaya <laughs> spare part kayan gyaran mota da babura a birnin kano nasu ne ko namu ne mafi yawa nasu nursery schools kanana private nasu ne ko namu Allahu akbar bai ma abin kunya ba wannan na shigo da wata magana duk al'umma da tattalin arziki ta koma hannun wasu to ta yi ƙasa to musamman harkar lafiya masu yawan zidda ciki likitocin ƙarya a rakaɓe a lungu ma'aikatan lafiya kun fi su ku taimaka mu gano don fallasa asirinsu ke kuma hukuma ke ɗau mataki a kansu saboda in ma an fallasa su in ba ɗau mataki me zai biyo baya ne miyagun ƙwayo da ke shigowa kano allah kaɗai sani kai ko makaman da ke shigowa allah kaɗai sani garin nan me ake yi misali mu al'umma ce gaskiya da kusan kara zuba muke zaune na sha ba da misali shekarun baya muna tafiya a cikin wata unguwa a birnin wari ta delta mun shiga wannan ashe'u bi she'i yuzkar muka shiga wani lungu wallahi sai ga wasu samari firɗa-firɗa. suka ce stop stop suka tsaye da motar mota ce jib mai tinta da bakin gila suka ce ku sauko muna fitowa suka kalle mu suka ce a ai ku kuna da mutunci mutanen arewa ne mun ɗauka area boys ne irin 'yan kabilar cekiri da orhobo da ke nan garin sai suka ce mu a wannan unguwar sun ce sun hana bakuwar fuska ta shigo nan sai an san ko su waye abin mamaki na ce allahu akbar ni ko ana yankin haka muke kara zube su ci karansu ba babbaka a yanki har ma suna da yanki mai suna wai no man's land ba garin kowa ba ne kuma a kasar mu misali me yasa a kasar mutanen kirki ne muna son baki za'am eh, bakwar kunama a wandanka sannan ka ce kai jarumi ne a lokacin da kake maraba da bako amma kuma ya mutunta mutuncinka da ƙasarka da gidanka domin shi ana shi yankin ya tsare kai ne ka zama sususu galɓautari to Allah ya kyauta mu. wannan suna da alaƙa ne zumuntan magana shigo da wannan magana raka a sa ido kan masu ainin kawo ƙwayoyi na barna da kuma ku taimaka wajen waɗanda ake kira masu tradomedicine maganin gargajiya suna da amfaninsu sassaƙe da kauci da kaza da amfaninsu misali amma ina ne suke daidai a tafi ina suke da kuskure a gyara daga ƙarshe majalisi mai albarka da shugabannin zama na goma sha biyar abinda ake kira wato alkhidma aljama'iyya community services a shiga cikin jama'a ku kulla alaƙa tsakaninku da masallatai da unguwanni saboda kai hidima irin ta lafiya kowa ya kai gare shi misali in wani abu ya taso a kirawo ƙwararro a fagensu su yi lecture a masallacin unguwa jama'a ta zo wasu ba su da damun zuwa asibitin misali amma daga jin bakin waɗanda suka sani za a ƙaru mai girma shugaban zama shugaban nan majalisi da 'yan wani almajirai mahalarta a ne kamata tsaya abinda na faɗa daidai allah ya ba mu ladansa gaba ɗaya wanda ne kure ni ahalin kuskuren ne allah ya gafarta mana ya tara makan alkhairi na ƙara jaddada addu'a Allah ya kai haske a kabarin magabatanmu a kan wannan majalisi mai albarka tun 1970 ake ta yana ambaci sunayensu da waɗanda ga sun ta ƙware so shekin malaminmu a duktur yahaya tanko da sauran yan uwa Allah ya ƙara albarka Allah ya muku albarka Allah ya tara mu fi jannatin wa naharin fi maq'ad sidqin inda malikin muqtadirin yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim wassalamu alaikum wa rahmatullahi